Wata rana Yesu yana tare da almajiransa, yana zagayawa gari zuwa gari, yana yin wa'azin mulkin Allah, sai ya yi addu'a, ya zaɓi almajirai da za su tafi tare, sai taro mai yawa yana biye su. Sai Yesu almasihu ya ba su misalin wani mai shifka ya ce, wani mai shibka ya tafi ya watsa iri, sai wani iri ya faɗa a kan hanya, mutane suka take, tsuntsaye kuma suka cince, wani kuma ya faɗa a bisa duci, da ya ciro saboda babu ƙasa da yawa sai ya bushe, wani ya faɗa cikin ƙaya, da ya taso ya yi sama, sai ƙaya ta sarƙake shi. ya kasa ba da amfani, wani kuma ya faɗa bisa ƙasa mai kyau. Yesu da almajiransa suka keɓe, sai almajiransa suka ce masa, Mai gida, me yasa duk lokaci in kana koyarwa ko magana kakan yi da misali? Sai Yesu ya ce musu, Ku kam an yarda muku kusan asirin mulkin Allah, amma ga waɗansu sai da misali. domin za su iya gani da idanunsu, amma ba za su gane ba, za su kuma iya ji da kunnuwansu, amma ba za su fahimta ba. Yesu ya ce musu, ma'anar misalin shi ne, iri maganar Allah ne, waɗanda suka faɗa a kan hanya, waɗanda sukan ji maganar Allah ne, amma sai Shaiɗan ya zo ya ɗauke maganar daga zuciyarsu. domin kadda su ba da gaskiya su sami ceto, wanda ya faɗa a kan dutse waɗanda suke jin maganar Allah ne, amma da tsanani ya tashi, sai su yi rida saboda ba su da tushe. Wanda ya faɗa a cikin ƙaya, waɗanda suke jin magana Allah ne su karɓa, amma sai jin daɗin duniya da tare dukiya. ya hana su su ba da amfani, wanda ya faɗa a ƙasa mai kyau, shi ne waɗanda suke jin maganar Allah su karɓa da farin ciki, su kuma ba da ’ya'ya masu yawa.